wato kullum abin da muke faɗa shi ne, mai girma gwamna Abba Kabiru Yusuf kullum namu ne mu ba wa gwamnatin nan shawara domin ɗorewarta. Domin yanzu idan ka kalli jihar Kano a maganar ruwan shafa gwamnatin jihar Kano akwai gazawa a ciki wannan kwamishinan ruwa kuma ya kamata mai girma gwamna abba kabiru yusuf amana ka ɗauka cewa za ka taimaki al'ummar jihar kano kuma kyakkyawan zaton da mutane suke maka domin kai mutumin kirki ne babu kuma yadda za a ce al'ummar jihar kano tana cikin wannan yanayin yau famfuna sun zama kamar tirakunan dabbobi saboda haka magana ce ta duk abin da aka gaza a gwamnati zamu fito mu faɗa ba don komai ba saboda gwamna mai jin koken talakawa ne domin a gyara duk wannan maganganu da ake kuraman kwaɗi ne suke wannan iho iho mu fa magana muke ta mu gaya wa gwamnatin abba gaskiya domin auren zobe muka yi da gwamnatin abba kabiru yusuf muka taimaki tsarin nan muka zo tun a magana shari'a allah ya tabbatar da abba kabiru yusuf kuma duk mutumin da zai zo ya rika maka irin waɗannan maganganun ai magana ce ta mutanen da ba sa ƙaunar gwamnati domin menene amfanin kana cikin gwamnati ba za ka iya gaya mata gaskiya abin da yake faruwa ba saboda haka mu namu shine mu faɗa mu dai aikin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku takan zan kuka gaba ga nadamar mai kin gaskiya domin wannan abin da kake gani wali billahi la ilaha illa huwa yau jihar Kano irin kamfar da ake ciki ai da mun yi shiru ba ma magana saboda karan mu da alakan mu da gwamnatin ba ma so mu yi magana ta zama mai kama da suka amma dole ka fito ka gaya gwamna abba domin wani abin shi abba bai san halin da ake ciki ba rufarsa ake yi a wannan harkar wannan magana ce ta gyara kayanka ai har yanzu a magana gyara kayanka miki saboda haka abba kabiru yusuf muna ba da shawara a kalli maganan matsalar ruwan shan nan a jihar kano domin ruwa fa shine abokin aiki da shi za ka ibada da shi za a yi girki da shi za a yi kaza mutane suna cikin wani hali unguwoyi akwai unguwoyin da ake siyan jarkan ruwa kwaya ɗaya ma naira ɗari da hamsin saboda haka bai kamata a ce ana samun irin waɗannan abubuwan ba yau mai girma shugaban ƙasa ya kafa doka kan cewar yana tausaya al'ummar Najeriya kowa yana faffaka yana jin daɗi ya hana fita ƙasar waje domin gabatar da wasu al'amura na ayyuka amma yau tun ba a ci talatar laraba mai girma shugaban ƙasa ya kafa doka ya karya ta yau yana cikin birnin riyal ƙasar saudi arabia domin gabatar da wasu ayyuka mai mai girma shugaban ƙasa zai gaya wa 'yan najeriya domin su yadda da gwamnatinsa cewar kuma yana magana yana cikawa ɗauki magana harkar tsaron nan yau a katsan sana aka samu kanal yan bindigan nan sun sa bindiga sun harbe ina ni da nake gaban teburin mai shayi ko mai sai da wake da shinkafa wannan balahirar da ake a ƙasar najeriya na rashin tsaro da kafa tattalin arzikin ƙasa da lafiya da ilimi yau ina tabbatar maka akan maganar man fetur ɗin nan litan man nan muke so a naira sittin da biyar amma tun daga kan mai girma shugaban ƙasa buhari bc akande yan rufa'i bola tinubun nan da yake kai ba mutumin da da bai tsine mana albarka da jam'iyyar mu ba kan muna mutane yau man fetur ɗin nan gashi nan ana zuwa ne sama da naira dubu mai mai girma shugaban ƙasa da APC za su ga al'ummar Najeriya babu illa kai kuka ni tagumi bisa wannan halin da ake ciki haka sauko wannan gwamnatin nan ta makafi da ba sa ji ba sa gani yau abin haushi abin takaici yau su suka dinga sabatai ɗan gwamnatin likimoniya ana aibata ta ana tozarta ta akan cin zalin al'ummar gari da ma'aikata amma yau inshorar lafiyar nan wannan gwamnatin ba ta dakatar da cewar abin da gwamnatin baya ta zalunci ba ne yau sama da wata go in mai nan ta zo yau sun shekara guda suna ci gaba da dimbiza kuɗin inshorar lafiya na ma'aikata kuma maganin nan ba bayawa ake ba me wa'annan gwamnatin ta makafi za su ga al'ummar jihar kano dangane da tsantseni da suke magana yau ɗauki sakataren gwamnatin nan yau idan ban manta ba abici intelligent report ina suka ce a gaban daraktocinsu cewar ya biya duk wani darakta nasa na local government goma sha uku cewar kyautar babura watakila in ban manta ba a gaban shugaban gwamnatin makafi da ya tsuguna ya haifi wannan gwamnatin aka wannan alkawari amma yau ina take ina magana take amma ban yi mamaki ba watakila azabtar da 'yan jam'iyyar da ake ko ya shafi wannan sakatar ofishin sakataren gwamnatin domin na kusa da shi suna cewa mutum ne mai alheri amma ina tabbatar ma ‘ya'yanta da ake azabtar da su yau kare ba zai ci ba yau ɗauke habibu salam makwara nan an mai da shi shi ba kurma ba shi ba bebe ba illa azaba da wahala da tashin hankali da ake fama a ciki